Premier Allah ya kara mutan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ni suna na Abdulrahman Umaru an haife ni a nan kano wato a nan cikin farm center wato gidan gona take kiran gidan gona a da hmm. lokacin mahaifina yana aikin gona mahaifina umar babura yana aikin gona a nan gurin ana lokacin da kiran gurin barikin dole wanda tura suka sa masa dai ka ne masa aiki na gona to a cikin gurin zaka zauna shi sa ka kano suke shan barikin dole domin baka aiki zaka yi mana aikin gona zaka zauna a cikin barikin saboda yawancin ma'aikatan suna aikin bincike ne a shuka irin gyada a ga yadda take a shuka irin dawa ga yadda take a shuka irin da abubuwa da da amfanin gona da ake amfani da su na na gwaje-gwaje don a sami irin da ya dace musamman ma na abubuwan da tura suka fi damuwa da su kamar gyada da auduga da kuma um, Mm. shanu kiwon shanu eh, duka duka ana yin wannan to anan gurin aka haife ni mm. a watan april na shekara 1148 1948 na'am lalle shekarun sun miƙa to yana aiki a cikin nan gurin aka yi masa transfer ya koma daudawa ko wani gidan gona shi ma a can kasar katsina ne da kijin ko katsina dai ko kaduna dai daga eh, cikin dauda eh, katsina katsina shi haka ne to na san lokacin shi ne na farko na fara shiga jirgi daga nan aka je gusau sannan daga gusau kuma aka yi aka karasa daudawan eh, a mota wataƙila lokacin ba zan mu shekara biyu ko uku ba akwai primary daidai kusa da gunan ta primary ta buge wato gidan eh, gefen gidan wakilin waje yanzu ina zaton ta ce local government headquarters da fagen local government to a nan muka shiga makaranta muka fara eh, primary to yawanci a lokacin duk yaran da ke namu da ke fage kuma da suke na gefe-gefen cikin birni kamar kofar wambai nan da ya gefe-gefen kofar gabas da ake cewa wannan lokacin 53 54 to nan makaranta ake zuwa da aka cikin yan gaji mu akwai abulkarim da yabo akwai ah, abdulkarim abacha duka muna tare mun fara makaranta lokaci guda mm. a nan fage din to bayan dan lokaci kaɗan ya shekara biyu yana wakilin waje sai aka nada shi sarkin fulanin shaidana wato kansila mai kula da harkar noma da dabbobi da makiyaya da shi ne muka koma dan dago primary school to ita nan da sauki da dan sauki dai kima da dan nisa amma dai nisa na tafi kai na fage din ba mm. to anan muka karasa shekara biyu na primary junior primary kenan to sannan na koma rano zina primary school lokacin ba dare da buɗe ta ba tunan kwana ciki eh to kaga ana magana 1958 kenan gaje hmm. rano hannun a independence ta tar da mu wato mulkin kai da aka ba 1960 eh. haka to babban duk yake wani lokacin yake makaranta zai tana da lokacin da najeriya ta samu mulkin kai zai tuna da sabuwar tuta da aka kawo zai tuna da soke tuta turawa zai tuna duk wani dan makaranta a arewa an ba shi kyautar wani abu an ba shi kamar sobi ne kenan ake ko eh, to ni na suna na samu kaf da tutan da hoton tutan Najeriya ciki to ina ganin shawara ta zan faɗi babban abu guda ɗaya yanzu sannan idan muka je gaba muka jin kare wannan abin sai na faɗi abin da zai ya dace da nake ganin ya kamata da faru to ni a gani na yawan mutanen Najeriya lokacin da ake wannan maganar miliyan talatin talatin da uku a lokacin da ake magana ko 1970 din da ake magana yanzu yanzu ana magana miliyan ɗari biyu to abin lura shine arzikin ƙasar nan ya karu linki linki fiye da goma fiye da goma fiye da goma amma yau mutanen bai karu fiye da goma ba to na to amma wahalar da mutane suke ciki ta karu ta lullunka tana da yawan gaske sai a ce to to me yasa arziki ya karu fiye da yawan mutane kuma ya kuma ke cikin wahala gaskiya ne to wannan abin gaskiya shi ke yake damun mutane domin budget na sani da nauzar najeriya da ta yi kafin aiku last budget na nauzar najeriya da government 28 million pounds wato eh, eh, naira ka ce za ka yi mm. misali kamar 56 million naira take da ta yi budget na kashewa mm. arewa da za ta tafiyar da harka ta arewa gaba daya kafin aiku mm. to kaga yanzu irin kudaden da gwamnati suke da shi da irin abubuwan ayyukan kuma da suka fi sawa a gaba to kaga waɗannan watakila su ne za su ba da ansa kan irin yanayin ah, da ya samu kashi cikin wannan hali sannan kwa gane muka bayanin irin makarantun da muke da su akwai makarantun sana'a a lokacin akwai makarantun kuma ana ba su muhimmanci ko makarantun sana'a ne ɗaya daga cikin su nake kuma na je na je fannin wanda mutane ba sa shiga kuma akwai karancin sa a gwamnati ga wannan craft school a nan Kano ai yadda ce ta gina ta tun wannan lokacin a ciki ana samun mutane da za su mu kafinta da za su masu aikin lantarki za su abubuwa daban-daban daban na fannin sara mutane za su ka fito za ka fara aiki za ka fara amfani da hannunka kuma ko makarantar da muka je a lokacin kana kana boarding primary school ko na aji yana da kona wanda za ka za a ja ba garma za a ka fatanya ko dan ina ne kai dole ka koyi noman dan kan ba mu fatanya kuma ba mu garma za mu iya yin abin da ku yanzu ko a yanzu tunda koya mana eh. koya mana za ka yi shuka yadda za ka yi gyaran gona har lokacin da za ka zo girbi ana koya yara irin waɗannan abubuwa Premier Radio nagari na kuwa